Majalisar Wakilan Najeriya ta fuskanci matsin lamba daga wajen yawa-yawan ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suka ba da dalilan cewa kafa wannan ƙungiya ta fisko ka iya rage yawan matasa da ke zama babu aikin yi domin a cewarsu zai ƙara inganta matakan tsaro da ƙasar ke bukata. Amma Honorable Bashir Babali daga jihar Kano ya yi wannan jawabi a zauren majalisar a lokacin da suka ɗauki tsawon lokaci suna muhawara akan dokar. Today, globally, well. Peace Corps is considered as a voluntarism. Honorable Bashir Babale ya ce, A yau duk duniya ana ɗaukan ƙungiyoyin zaman lafiya a matsayin ƙungiyoyin sa kai ne, mu ba za mu zama daban a Najeriya ba. Wannan ƙungiya ta sa kai ce, ba zai yiwu mu goyi bayan kafa ta ba, saboda akwai ire-iren su da yawa a wannan ƙasa tamu. A nan ma dai Honorable Yusuf Bala Ikara ke bayanin hujjar matakan da majalisar ta ɗauka. Muna da abubuwan da ke aiki ba mu inganta su ba sai kuma ɗauko sabo mu ci irin shi ne kuma da same aiki za su yi ina ga ai abin ma ya saba ma hankali to ni a tunani ya kamata a ce mun gyara waɗanda muke da su soja ɗan sanda immigration civil defense da waɗannan abubuwan idan ana so a samar da tsaron ne amma ba a ƙirƙiro wani sabo ba yaya ƙwararru a fannin tsaro ke kallon wannan mataki tambayar kenan da na yi wa kabiru adamu na kamfanin beacon securities ga amsar da ya bayar ni fahimta ta shine ya kamata mu inganta waɗanda muke da su wato tushe ko kuma makafa na su hukumomi na tsaro wayanda ake da shi nan matsalar take ko da guda dubu aka hito da su aka ƙara bisa ga wayannan wayanda muke da su kuma ba a diba makafar ba ainihin tushinsu inda matsalar take da horo da ake yi musu da kuma yanayi na aiki wanda suke ciki yau gaskiya bai da dama wanda zai basu wanda har za su iya kare wayannan abubuwa guda uku da na faɗi akwai zargi da ake yi na kusan cin hanci da rashawa da ta yawa a cikin yadda ake gudanar da su wayannan ma'aikatu ne na gwamnati na tsaro wanda muke da su yanzu uwa uba hukumar 'yan sanda a wannan yanayi aka ce a fito da wata ma'aikata gaskiya sai dai ta ƙara shigewa a cikin wannan hali wayanda sauran su ke ciki. A watan Fabrairun bana ne shugaba Muhammadu Buhari ya kisa hannu akan dokar Peace Corps ɗin bayan majalisar dokokin ƙasar ta amince da ita. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.